kabu kabu goyo kwa ji kura kan gonye mai aron sama hin zantara futa ji yanno gogate hamu musu mana kana kabu kabo handu handuin kana ya go futa je dirra ifono na dan goyora woka ni jabin daneya ya. Salamu kabu kabu muce nan nan kabu kabu ga tirwani ce co kai gon ga te hunkuna ir kulno kan gon ga dine kullu ga tarmin yan taksi man yan goyra windira chauffeur yan goyra zam se goy fosin seno ir gon goy woni woti sam bu gudron kan go gendarme kalo mo ga ga koyi kar san ba da tal de reference ngani ga bore sambu ni ada jo kan ra mota shi ga koyi dini no dini ko da bore ir gani sambu waidu ci, kefon halzan zuwa ma 500 daji furtaje go gudu hay fo hannu mo kabu kabu wora hamma musu man yi ngone ya daga ne na hidde essence de fuwa ina samu Da yi ne essence sono roka yi gudu zangu hinza zangu gefen a yi gudu har zangu hiddu Gefen mu ba essence sono rosika izin zai nuna bare sai kan gahim gan wayan di. ya dinga ga tilisai gano yi mudu har kan a yi gate gadu gani wayandi bam ka go wone te abisi bom fu kwarara ga zai tare te nan kai go ba nu a su asidorir ga gato toyi mine zai tare magani ni dabu. aka kama mu wannan abin ciwo ne muhammadu university lokoli zino kai kuban da batamara da lokolo zumbu kabu kabu na karu ga yefu ani fahamani dogana kan gogudu kabu ra. mun ga da waje akwai nisa suna taimaka mana suna iddi kan ne ga koyno ni ga hansu ga murgumu kabu kabu zai gona ga fonda zabir sai halmanci musu ne koy fitar da referensi dal waita kino ga ta irga ga koyn deri ne ma bo sitar gudu taxi dir gona ga yemu halga kasuwan kabu kabu zai no ga ye kan deri wato din binde ke ganir ga fonda wadira son bindir ko kanir sai yi i gona girga ga sinai halmanci musu Allah ya ba mu sauki suna taimaka mana kware da gaske kabu kabu goyo ina ganye mai gallora kai koy ganin su mai kan ta hauzu koy ha ina irse kan ga wasu babu hal kabu kabu gobe ta madirra goyno kan igogo te tugure ragudu han kan ninge meyana